اللهم ربنا لك الحمد بما خلقتنا ورزقتنا وهديتنا وعلمتنا وانقذتنا وفرجت عنا لك الحمد بالإيمان ولك الحمد بالإسلام ولك الحمد بالقرآن ولك الحمد بالأهل والمال والمعافات kabata a duwana wa basarta rizkana wa alharta amnana wa jama'ata burkatana wa asanta mu'afatana wa min kulli ma sa'anna ka rabbana wa adaitana wa laka alhamdu ala dhalika hamdan kathiran laka alhamdu bi kulli ni'mati an'amta biha alaina bi kadima aw hadisa aw sirra aw alaniyati أو خاصة أو آمة أو شاهد أو غائب أو حي أو ميت لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رديت ولك الحمد بعد الرضا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وأن تغفر لنا وترحمنا وإذا أردت بقوم فتنة فتوفنا غير مفتونين ونسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك اللهم حببنا إليك وإلى ملائكتك وأنبيائك وجميع خلقك اللهم اجعل حبك أحب إلينا من نفوسنا وأهلنا وأموالنا وأولادنا ومن الماء البارد على الزمن يا رب العالمين اللهم تهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسننا من الكذب وأعيننا من الخيانة وإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور اللهم اجعل لنا وللمسلمين من كل هم وغم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافية اللهم احفظنا بالإسلام قائمين واحفظنا بالإسلام قائدين واحفظنا بالإسلام راكدين ولا تشم بنا عدوا حاسدا اللهم إنا نسألك من كل خير خزائنه بيدك ونعوذ بك من كل شر خزائنه بيدك اللهم اللهم إنا نعوذ بك من القسوة والغفلة والذلة والمسكنة ونعوذ بك من الكفر والفسوق والشقاق والسمعة والرياء ونعوذ بك من السمم والبكم والجذام والحزام وسيء الأسقام اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وبجاء وسعة نجمتك وجميع سخطك اللهم إنا نعوذ بك من غلبة الدين وغلبة العدو وشماتة الأعداء اللهم إنا نسألك من خير كله ونعوذ بك من الشر كله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد muna cikin abin da suratu alhaji jiya ayata 24 muka kwana ayata 25 za mu tashi innal ladina kafaru lalle wa'anda suka kafirta su duna an sabilillah kuma suna danna mutane daga hanya Allah ai da'ati suna hana mutane yi Allah da'a su ba su biyayya ga Allah ba kuma su dora takura masu bin Allah wal majidil harami kuma suna danna mutane daga masallacin harami alladhi ja'alnahu wannan mun ka sanya shi man sakan wajen ibada wato wajen aikin hajji wa muta'abbadan wurin da ake ibada linnasu ga mutane sawa'an shi masallacin makka mun sanya shi ga masu ibada sawa'an nil'akib wato duk kowa da kowa duk ɗai cikin masallacin sawa'an nil'akib bi wanda an zaune cikin makka walbadi da wanda abba ko wato na ƙauye wanda ka shigowa da wannan aya aka ce abin na wasu malamai suka ce cikin garin makka ba harami na ba wanda daidai da masallaci ba harami wanda da masallaci ba saboda shi masallaci da wanda a ɗan ƙasa da bako da ɗai amma kun ga da ka hito daga ciki ai ba ka cewa wanga gidan da ni da mai shi mu biyu adda ba ka fara a ɗauri ka kenan ba daidai yake da nan ba inda ya zan da bako da ɗan gida duk gudana daga wannan ne abin na malamai cikin sahihul bukhari wanda muka karanta da ku a lokaci in ba manci ba suka bata duk ruwayoyin da an kayo daga wayanda an karoyato cewa abin nan makka ko ina harami na da wannan da sun ka bata wannan ruwaye cikin karatun da mun kai da ku wanda dai mun ka karanta da ku cikin bukhari da wannan dalili da sun ka bata da suka ci domin cikin harami inda a cikin harami ba a kashi ba a jima'i ba a boli ciki yanzu haka cikin masallaci ba a kashi ba masallacin makka ba kowanga na birnin kabi da muke ciki ba a kashi ciki ne ba a boli ciki ne sannan yanzu abin na na cikin masallacin kungiya ce da dan gida da bako duddai wanda ba ka zuwa gidan mutum ka ce da kai da shi duddai ba ka fara amma nan cikin masallaci kun ga har da har da masu mulki da kuma muka karanta salimu ya zo aikin hajji ya yi zaune sai ya ga amirin momini na ya zo ya ce duk kowa ya tsaya dawafi zai kowa ya tsaya an sa sojoji sun tsaye da mutane salimu ya ce to wallahi ni ban da dawafi amma yanzu na tashi ya tashi ya biyo ya ratso cikinsu kamar ije shugaban kasa ya yi dawafi ya gama sai shugaban kasa da ya gama sai ya shinyada cikin masallaci kuma ya ce a je a kama salimu sojoji suka kinki salimu da zuwa salimu ya iske amirin momini na da takalmi ne bisa shinhida shi ma ya tattako da ya tattako da takalmi ne da suna ga hannu ne sai ya mai suwa ga kawo ya sa kawo ne sai ya tattaka ya hauta barmata ya ce mota sai ma an ce kana kira ba gani na zo bai ce amirin momini na ba ya ce kuma ya ce to abu na harko me yasa ka yi dawafi? ina dawafi ya ce domin la'annaka ta hajjarta domin kai ka tare makani ya ƙulu fihi allahu subhanahu wa ta'ala abin na na sawa'un fihi al'akif bu balbal saboda ka tare wurin da Allah ya ce da bako da ɗan gida dudai don haka shi yasa wato ya ce misa kai dawafi tare ne ya ce saboda annabi ya ce sallallahu alaihi wasallam ya bani abdu munafin la tamna'u ahadan dafa bi hadal baiti ayyata sa'atin sha a millilin auna hali ya ku abin na na eh, banu abdu munafin kakko hana wani duk wanda ya zo dawafi ko ya yi sallah a cikin wata ruwaya ga wannan ɗaki da daddare ko da rana kai kacce ka a don haka ni ga ka saba ma annabi shi yasa ni taso ba wallahi ban ta da wafi ba amma da ga ka hana ni so in gwada maka cewa har yanzu akwai mutanen da ba su tsoron gwamnatinka ya ce to ya gyange da kai ya ce to misa ka takalmin tabarma da takalmi ya ce takalmi kai ka fara taka da takalmi ga kanan nan da wanda ba abba ko da dan gida da dai ga takalmi nan ga kawarka ya gyange da kai sai ya ce to ai ban baka izinin hawa min tabarma ba ya ce yi saboda ba zan nemi izinin ka ba saboda ka tare wurin da Allah ya ce sawa'un fihi na al'akif wal babu da balba wal da bako da dan gida do dai sai wani wani eh, ma'aikaci ya ce jini ne yana ga wuya na kashe sai dai aka san wallahi yana kashe shi ya ce mutuncin shugaba ya ce kai wanga yaro ba a kashe iri wanga yaro ne yaro ne matashi dan shekara 20 da wani abu ya ce ai ne ba a kashe ne kwakkasa yana kashe kai ne in dai wanga yaro na ya ce magani ne muka yi rabi da shi sai an ka da shi sai an ka sai an ka samu raƙuma guda biyu aka lodo abinci da kuɗi an ka kawo mai ya ce wa ai ko ko aka ce mota sun ya ce ta ka mai suwa mai shi mai da dukiyar nan ga wanda ya kwato ta gare su to ya za a yi da shi ya ce ku kyale shi kawai to kun gani har da manya ana wa gajayayya da su cikin masallacin ka'aba saboda haka masallacin ka'aba harami na kowa da kowa duk dai ciki ne amma waje ba kowa da kowa duk dai ba waje ba kowa da kowa duk dai ba kowa na da nashi wuri wanda yake zannawa kuna gani yanzu ma wanda suka ce yanzu sun ƙara ganin wannan abin da muke faɗa don kuna ganin ana na ana wasu na wanda duk aka so a tasowa kuna ganin kuɗi aka bashi a ta daji a bashi wuri a kore shi da kusa ga harami su ko su gina su gina gida da kansu eh, eh, eh, yan sarki su kore ka da kusa ga harami su yi wannan dan sarauta na sun ka barama ma ba don sun yi ka iko don inda suna da iko yin haka nan da ba su baka hidi wani wuri su baka kuɗi kuma ai su ma in sun ka gina wanga zai ce wanga nauna wanga zai ce nauna inda mu duka adda ba su gina ta inda mu duka adda da ba su gina ta da ba a aika wakilanmu da nan su ta yi ɗaya gidajen haya su kama mana ce a da ya kai mu bari mu ta yi mun ga da gidan da gani mu shiga to saboda haka ba wajen abin nan cikin masallaci ba daidai yake da cikin masallaci ba kaf ku damu da waɗanda kuka shi suna waɗanda ɗaya yake ƙarya suka yi don ba ma maganin ilimi ta ba cikin masallaci na adda ka'aba na adda safa da marawa na adda zanzam na adda hajar asawat na adda hijir ismail na adda almultazim na adda almizab na adda makama ibrahim akwai su waje to ya dauke su ya kai waje sannan ya ce dode suke ya dauka ya kai can waje sannan ya ce dode suke kuma duk wanda ka cewa dode suke ko hake shi in malami na rada da ya samu dama ba ku sanin sai da ya ka tsamewa cikin kushi masallacin Ka'aba ya bakwana na ina malam ai malam bai ne, malam ya yaran ne a ba a cewa ma a faɗi inda ya mantar da an ce harami na an ce harami na dami me aka ce harami kuma to duk ku lura da irin wannan yan da in malami ya ga shi bai iyawa mai yawan su malaman nan da ba su iya tahiya eh ba su iya tahiya sai su ce to kas su ce muku can yayi sai ku basu nan su dai sai ce a nan da dai in za ka na hawa ne baka da manka ai zaman ka ai da nan da can da dai sai ya hana ma zuwa da ya samu damar tahiya baka ko sani ko sani ba kai sai ka ta cin kwaɗe da shi to saboda haka ba ɗai suke ba amma dai wanda allah ya ba uzurin tsayawa nan gida shi sallah ta yi ba can ba ko birnin kabe kai sallah ta yi balle ta wanda duk allah ba izinin eh, abin nan tahiya kuma ya ta yi allah ya gafarta mana kuma allah shi mana jagora ya ce a ɗari'au wanda ke zuwa wato bako uktuluba fi ma'anar taswiya an yi sabani ga ma'anar daidaitawa da aka ce Ƙila wasu malamai suka ce daidai yake da bako da dan gida fi ihtirami wajen girmama shi wa qada'in da suke fihi da bayar da ibada ciki nai wakila fi nuzuli bi an ce a wajen sauka ciki nai wallahi zaju ahadun ba a girgiza kowa ba a tada hankalin kowa idan kana karsa sabaka ila nuzuli fihi in ya riga ga sauka ciki to ba mai ba mai ta mai da hankali ko riga ga wuri shi adda abi ne kamar sauran wurare wa man ya bi alhadin wanda ya ne alhadi cikin makka inda haramin makka musamman masallacin makka ya shahara yanzu nan birnin kabe in ka niyayyin sabo Allah bai ma azaba amma in kai sabo ya nema azaba niyya dai da ita bai maka azaba amma sai ka yi to amma a can wannan masallaci niyya ɗai ko ba yi ba Allah zai maka azaba ka yi niyya dai bari ko kuka yi kuwa wasa bari yan mutanen can masu izan mutane wallahi yan sauka so kusa gara sai na musu gele sai ka laka hannu ba haka nan kuka yi ba sai mm. ga mutum ne ya laka hannu ne yana tawa kawai sai ya nasa maka hannu haka ya nasa ya nashe ka to da yin wannan niyyar Allah zai maka azaba da ka niyyar in ka biyo kusa gare sai ka samu maki jini to Allah zai ma azaba saboda haka ku bar niyyar zalunci ko ya biyo ya ije ka in niyyar yanzu in ya biyo jayi mai zanyi ka kai niyya biyo da za ta yi za ka yi kai mai kita in yi yanzu in ya biyo jayi mai zan yi ya wuce to yin za ka yi dawafi haka nan ka ci gaba da dawafin ka bi mutane in ka ga masu ture-ture sun matso sai ka jayi abinda ba wani rigo zai ma ba da ture-turen su da komi kana jima sai su ta wani wuri kamin su wuce ka samu sauki ko da suka ba su iske ka gaba ka wuce abinda ba wani abu na ba to duk wanda ya niyya cutan mutane ciki idan mutane Allah ya ce bi ilhadin da zalunci wato abin na na alba'u za'ida ai abin nan odula ana kasa da kaucewa daga daidaita wal itidal da daidaituwa yuqalu ana ce alhadu fi dinillah ai hada an in ya karkace wa adala ya karkace daga shari'a to duk wanda ya niyya yaudara wani da da nuhin zalunci bi zulmin da zalunci ai bi sabab zulmin ya niyya yayi wani abu na laifi saboda zalunci bi an alhadafi ya karkace a ciki amdan da gangan wa huwa ya arbu annahu ilhadun kuma ya san ilhadi ne fi dinillahi ga addinin Allah wa min azabin aliman za mu dandana mai azaba mai radadi ay mu'liman ay ba'dahu sasha azaba za mu dandana mai wa min hadha yu'khazu daga nan ake karba abin na khamru inna ay nuziquhu min azabin aliman muna dandana mai daga azaba mai radadi saboda haka kowa taimaka cikin ku in yana so shi aiki lahiya lauto kashi niyyar zalunci shi yasa kuke ganin ga yanan zuwa ɗaya aka je karatu muka ta yi muna ta gaya muku wurare masu alheri masu albarka kaza ake yi kaza aka yi amma wani tun da ya fara zuwa makka yau ya kai shekara goma amma har yanzu in ba wani ya ɗauki kujera cewa na na baka ba bai iya kai kai ne har yanzu don duk abin da ya kai banza ta yi bai tsaya kwanta da hankali balle ya yawa ga kwari amma ƙarya na kan ka je ka yi aikin hajji a magana annabi ta kasa tabbata cikinka ƙarya ne ka ta magana annabi wata tabbata cikinka ba saboda ka ku ta ƙoƙari da abin nan kauce mazalunci da cin amana a makka makka ba najeriya ta ba kun najeriya da shugabanni na ƙasa da na jihohi da ƙananan hukumomi duk zalunci shi an kasa gaba to makka ba najeriya ta ba za ka ku ya tara in kuka teku bar zalunci ku bar turire ne ya, ko wajen da ake cewa a sa kai din nan ku bar zalunci ban ce ka ku sa kanku ba amma ku bar zalunci wajen da kuke turere ne ya ku shiga hijira isma'il ban ce ka ku shiga ba amma ku bar zalunci wajen shiga a baƙe ta ku haɗa da kai da wani ku yi goro kuna ta nashin ɗayan mutane kuna ta nashin mutane ku wuce to gaskiya shi yasa wasu ka zuwa gashi an ce ana an sa addu'a wurin amma ya ce har ya dawo shi komi bai gane ba banda ma ƙara lalacewa ya dawo ma jari nashi ya ida barkacewa ma lanke da an ce za a bayar 700 na kuɗin da ya kashe nan duniya sannan kamar a ce lahira a shi lada ya dawo ko ninki guda bai gani ba don zunubin da ya kwaso yana da yawa zunubin da ya kwaso yana da yawa saboda haka ai a hankali in an ka alazai ga sunan masu batun zuwa umra in aka ce a yi hankali a yi a hankali a yi a hankali ko wajen sallah ka iske mutane na sallah kaka ketara na san kuna da masu wa'azin ku wayan daga cewa kai ai na hadisai can Najeriya aka ni maciyaci hala annabi Najeriya haiki Najeriya yayi sallah ai annabi Makka yake can na yayi hadisan can na ga ketar ketar yayi magana ce a bani nan mu labari na ya kawo muna annabi bai taba zuwa najeriya ba don kusan da sani ni ko sahabi ne guda ban karanta wanda ya taho najeriya ba ni dai ban karanta ko sahabi ne guda wanda ya zo najeriya ba duk hadisan nan can na an kai su saboda ka koyi tara ku baƙe tara in ka taho ka san komi nisan inda za kana ka bi tsakiyar mutane ka ƙetara haka kai can yamma sannan ka ɗauko hanya ka dawo nan inda za kana amma kaka ce ga wuri ka ga wajen jahilai yana ƙetara ka ƙetara na karanta wani littafi ya ce mutum na zuwa aikin hajji bai da zunubi ko daya amma ko da yaka tashi zunubi ne ya girma dutsen hudu ko da yaka gama ba maganar lada ba da zunubi zai dawowa ya ce kuma saboda ƙetaren mutane masu sallah saboda ƙetaren mutane masu sallah saboda yaka yan umra mun ne muku nasiya in kun ka ku kula da wa'anga abubuwa yadda za ku umhani kanku ku umhani wanda abin nan ya yi muku wasiya ku taimaka mai da addu'a Allah ya taimake mu wa izba wa ana li ibrahim wa izba wa ana li ibrahim makana albayti alla tushrik bi shay'an wa tahhir bayti وطهر بيتي للطائفين والقائمين القائمين والركع السجود ثم أبنا ثم بينا قصة قصة بناء البيت سنة الله يبين قصة يد أنك جينا داكن كعبة شيدة من Allah ya ce wadhkur fa qala wadhkur ka ambata idh bawa'ana baitan lokacin da muka zaunar da abin da na daki li Ibrahim ga Ibrahim wato ai abin da na bawa'ana ai bayyana bayyana da ibrahima makana baiti mun ka bayyana ma annabi ibrahima bagiran da za a gina ɗakin kaba liyabnihi don ya gina shi da shi da ɗanai wa kana rufi'a abin zaman tufan an ɗaukaka ginin lokacin tufan wa amara wa amarna wa muka umarce shi bi bina'ihi to ya azgina kuma ya kammala ta faja ila mawdi'i yazo wajen gina wajen bagiran dakin. wa banahu ala asasi adama ya aza gina ta bisa ga asalin gina da annabi adama ya aza waje ala dole hobi sama'i sabata adurin tsawo a cikin sama ya sanya shi misalin zira'i bakwai bi zira'ihim wato abin nan da zira'insa su su ibrahim wa zira'ihi fil addi salasina zurhi ne kuma can cikin ƙasa salasina zira'an wato sama yana da abin na na sabata a zuri'in kama wadda kun ka gani zira'i bakwai a sama amma ƙasa zira'i talatin ne eh. kun ga abin nan ƙasa kenan ya yi abin da eh, ya yi zirhi salasi na zira'an ƙasa ya gina ta yi zirhi ƙasa kenan tun da ƙasa talatin zira'i talatin sama ko bakwai tsawon nan da kuke gani gare ta kun ga kuna ganin ta kamar gidan sama to shi aka ni zira'i ne amma nasu ba namu ba su abin nan ibrahim bi zira'ihim kuma abin na eh, wa da kalna eh, abin alhujra mun ka shigar da eh, abin nan hijir isma'il muka shigar da hijir isma'il fil ta cikin daki don hijir isma'il yana cikin dakin ka'aba walam allahu lahu suqufa amma ba a sanya mai ruhi ba kun ga ba ya da ruhi sama kun ga ka'aba na da ruhi amma hijir isma'il bai da ruhi amma shi ma dai cikin dakin ka'aba yake shi yasa kun ka ga mutane na ta turin juna su ta ciki don su yi addu'a ha hausa ana ce mai indararon kuɗi saboda ɗan sun kace kuɗi suka roƙowa kuma ya hankace an ka roƙo in dai ba a turi mutane ba a yi musu ƙeta ba ya ka to gida sai a ga an samu kuɗi shi yasa suka ce mai indararin kuɗi wato in ana ruwa kuna ganin wada in ana ruwa ruwan na zubowa gare shi to ku ku ga hauka laraba wajen abin nan tubiya suna ta shiga don wato ruwan wato ruwan kuɗi na sai su yi ta abin nan fadawa suna ta cire kayansu suna zuwa ruwan na zubowa gare su ana ta ture juna ana aza kai ruwa na zubowa wai ruwan inda ruwan kuɗi ne to duka dai cikin dakin ka'aba ne walam yaji Allah wasu kafa ba mu sanya mai ruhi ba Wa ji ila lahu baban aka sanya mai tashi kowa kuma wa hubira lahu ira aka gina mai rijiya wato rijiya zanzam ko kuma abin nan rijiya ta ta ajiye abubuwa yulka biya ana eh, yulka ma ma yulka biya ma yahuda libaiti duk abin da ake ba su a kyauta ga ɗakin ka'aba sai a kaɗa ce. kun sa akwai masu zuwa su ba ɗakin ka'aba kyauta to wannan kyauta ita ta kun ga ana sau turaren nan mai tsada ana shashahawa da an gama sallah sai kaga mutane na ta yaso su suna ta zuwa mai kyalle mai sa rigatai kama a jima duk an shaye shi an jima kuma an kai kama an kai kiran wata sallah kama a yi kama a koma zuba abin da yasa da kuɗin ku na aka zubawa kuɗin ku na da kuka ba su a sadaka akwai alheri gaba a ɗakin ba sadaka kwarai don ka ga matsayi ne kuma ka san abin da ake yi da suwa ya ce abin nan kuma wa qabla hu shi su wanda ya fara gina ɗakin kamin ibrahim suna ne shi su wa qabla shi su kamin shi su wanda ya fara ginawa baban su adamu wa qabla adamu kame annabi adamu wanda ya fara ginawa al malaika malaiku wa amanna ibrahim mun umarci ibrahim muka ce ibrahim wajen dakin ba makka ba a shirka allah Ta tushrik bi shai'a. kada kai shirka da ni da wani abu wa dahhir baiti min al awthani ka tsarkake gidana daki na daga gumaka na don unhwanin masu dawafi wal qa'imina da masu tsayuwa suna sallah ai al muqimina bi masu tsayuwa da shi war ruka'i sujudi da masu rukuni suna sujuda jama'u raki'in wa sajidin wato jami'an masu rukuni da sujuda ai al musalli wannan kun ji aikin da aka ba Ibrahim kenan alayhi salatu wassalam to ya an ka gama gina miza ai Allah ya ce wa'addin fil nasi wa'addin في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج يأتين من kulli fajjin amin Allah ya ce abinda za a yi ibrahim ya an gama wa'azin finnasi an gama gina ka yi sanarwa cikin mutane na di finnasi ka yi sanarwa cikin mutane bil ka wada musu kowa ya zo ya aiki hajji ibrahim ya ce ya allah miryata ina za ta kai da wurin ga ya ce kakka ka yi kira ni ka yi da sako da kai sai ibrahim ya ɗaga miryata yayi yi abin da allah ya umarce shi haifa na dai ala jabalin to fanada ala jabal abi qaisin yayi sanarwa bisa ga dutsen na na abi qaisin ya ayyuhan nas ya ku mutane in na rabbakun bana baitan lalle Allah ubangijin ku ya gina daki suna ne Ka'aba wa awjaba alaikum alhajj ilayhi ya wajabta muku ya hajji zuwa wajen wannan daki fajibu rabbakum ku an samu Allah ubangijinku wannan kira da ya yi fata bi waje yamine ya waiwaya da huska ce wajen dama ya yi wa sanarwa washe malam ya waiwaya wajen hauni ya yi wa sanarwa wa sharkan ya waiwaya wajen abin nan gabas ya yi wa sanarwa wa garban ya waiwaya wajen yamma ya yi wannan sanarwa to duk wanda ya ji wannan sanarwa to ya karba sanarwa ya karba kira duk musulmin da ya ji wannan sanarwa ya karba fajabahu min kulli min kulli man kutiba lahu an yahujja sai abinda fa ajabahu kullu man kutiba lahu an yahujja duk wanda an ka wajabta ma shi aikin hajji to ya karba kira wanda Allah ya rubuta ma yayi aikin hajji to ya karba kira wani na ko mutum nawa wani ya karba sau daya wani ko ya karba kusan sau ɗari bai mutuwa sai ya yi hajji kusan sau ɗarin nan da ya karba amma wani ga ya cikin maka yake amma bai karba ba sai ka an yi an ƙari bai aikin hajji ba ga shi kuma cikin makka sai wanda ya karba ga sunan zaune cikin makka ni kai na na gaya muku na taba ɗaukar direba ya ɗauke ni zan je in yi aikin hajji amma bai harama da hajji ba ya kai ni ya aji ya dawo wa ta yi mina ya dawo wa ta yi tun da sahi ya koma ya ɗaukar munkata ya ta arafa mu muna ce muna aikin hajji shi na ce shi na yawo ne magariba ta yi yadda ya ɗauko mun ka zo muzdalifa shi na ta yawo ne a muka kwana muzdalifa ya ɗauko mu ya kawo mu jamara ya yi ta yawo har ya gane inda hanya ya ɗauko hanya ya iske an ruhe ya koma sai da ya kawo mu bakin jamara ya aje mu nan wuri hanyar da ba kowa ya santa ba mota uku ɗaya mun ka iske ga gore nan duka mota uku ɗaya mun ka iske ya sauke mu muka gangara muka yi jiwa muka hito ya ɗauko mu ya kawo mu makka mun ka yabba mu wajen dawabi ya tafi gida mun ka gama dawabi mun ka yi gida iske mai ɗauko mai dawo da mumina ba ruwa ne bai aiki hajji ba kuma makka yake zaune kuma amma wani albari na ji yana yana ce shi dan makka ne makka aka yi shi yi wato sai wanda Allah ya rubuta ma shi zai yi ba wai zaman ka ba a makka ba ko dan sarkin makka kake ya Allah bai rubuta ba ba za ka yi ba saboda haka ku wa'anda Allah bai rubuta ma aikin hajji ba ku bar hushi cewa ba ku ta ba arziki na na Allah shi ka bayarwa in ya baka duwa da an kai wata rana ko baka shirya ba yana shirya ka sai ka wuce Allah ya gafarta mana to duk wanda aka rubuta ma aikin hajji ya karba min asalabin rijali wayanda suke cikin tsatson maza wa rahamin eh, ummahati da mahihin nan mata da yi wannan sanawa mutane da yawa sun karba labbaik Allahumma labbaik har zuwa ƙarshen talbiyyar wa jawabul amri ya atuka rijalan za su zo ma bisa ƙafafunsu ai mushatan suna ta tahiya ƙasa jam'u rajulin ka qa'imin wa qiyamin wa wa nan, da wa'anda abisa abin hawa ala kulli damirin bisa ga kowane raƙumi horarre ba'irin mahazulan raƙumi horarre wanda an kai jiyar da shi yunwa don yayi tahiya wa huwa yadlaku ala dakari wal unsa wato damirin ya atina za su zo maka ad dawakin nan da raƙuman nan masu wayanda aka hore aka hore su da yunwa za su zo ma wato hamla ala ma'ana wato addawame min kulli min kulli fajjin amika daga kowace hanya mai nisa ai dariƙin ba'idin kun gani yanzu sai ka ga mutane daga kowane bangare na duniya sun taso ga sunan zuwa wajen aikin hajji to wannan duka daga asalin aikin ibrahim ne alaihi salatu wassalam in mutane sun zo makka liyashadu manafi alahu. ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير abin da yasa aka ce mutane su je waje aikin hajji da ya shaɗu manafi alahun don su halarci abubuwan amfani da Allah ya musu tanadi a wurin ai ya haduru manafi alahun su halarto abubuwan amfanin su fi duniya na duniya bi tijara don kun ga akwai sana'a wajen aikin hajji wato ba aikin ɗai ba ba aikin ɗai ba kuma abin nan akwai sana'a wadda ake zuwa da ita kuma a wajen aikin hajji to don su samu abubuwan amfanin su bi tijara da sana'a a wafi la'akada ko su samu abubuwan amfani a ranar lahira wafi hima a kawalin ko su samu duniya su samu lahira saboda haka duk kun yana cikin abubuwan amfani don haka ko ka je aikin hajji ba hana ma sana'a ba kana iya yin sana'a illa dai ka kula in ba ka da takardar da a ƙasa take bayowa ta sana'a kana iya gamawa da haɗari a karɓe maka kaya amma dai an halitta ma ka yi sana'a illa dai ka yi ƙoƙari ka cika sharuɗan su kada su an shi maka kaya ka cika sharuɗan su sai ka fara sana'a amma dai an halitta maka yin sana'a ko ka tai da kaya daga nan ka sai suwa ko kuma in ka tai can ka sayi ka sayar duka an halitta maka wa yadhkuru mallahi kuma su ambaci suna Allah fi ayyamin ta cikin kwanuka sanannu ashirin ashar a kwana goma na zulhajji kusan zulhajji watan sallah babba wanda ake hajji ciki na yi tara gare abin da na takwas gare da tara da goma gare shi wannan wata yana da daraja kwarai da gaske ana so a yawaita zikirin Allah in wannan wata ya ta farko ne da alhaji wanda a can da wanda annan don ana so a yawaita zikirin Allah kwarai a cikin wannan kuma ana so a azumce wa'annan kwanukan wato ga wanda annan duka amma wanda a can takwas aka son ya yi na tara ranar arfa ba a so shi azumi so ake ya ci abinci don ya samu karhi ya yi addu'a da yawa saboda ranar arfa wato rana ce wadda guda ce ga shekara in dai yini guda na haka yini guda ɗai to babu yini mai albarka yini arfa ga shekara in dai yini na guda haka babu yini mai albarka ta kamar wadda inda yini na ga bakwai yinin jima'a ya hi daraja kamar wadda inda wata na ga shekara watan ramadana ya hi daraja da abin da ya kama da ire-iren wa'annan saboda haka ana so ranar arfa mutum ya ci abinci amma da in ba ranar arfa ba to duk wanda ya samu rayuwa har ya kai ga watan zilhijja watan sallah babba to so ake ya azumce shi gaba ɗaya har tara ga wata ya ɗauka sahiyar sallah dai ne ba zai ɗauka ba ya ce ya shirya dalhijja a yau arfa ko kuma ranar arfa duk yana cikin ayyamin ma'aluma a yau nahari ko kuma ranar sallah ita ma ayyamin ma'aluma ta ce domin ila akhir ayyamin tashriki a zuwa ƙarshen kwanukan hasken wata wato sha ɗaya da sha biyu a ƙawalin alama da zakawon su yi zikirin Allah bisa ga abin da Allah ya azita su min bahimatul al'ami na dabbobin ni'ima al'ibili wal bakari wal ganam wato abin na raƙuma da shanu da awaki Allah ti tumar wadda ake sokewa fi yau mai idi ranar idi wa ma ba da humina hadaya da abin da zai biyo bayan sa na hadaya wadda haya da sauran biya fakulu mina duka in kun ka yanke to kuɗi ba ku ci daga ciki idan ka abin nan idan na musabba idan hadaya da mutum ya yanta musabbi ta to ya diba ya ci aw man hada aw min ta mutu ko kuma hadaya ta ta mutu ya halitta a ci wa min kulli hadayin wajaba alaihi ko wace hadaya wadda ta wajaba gare biya halitta ya ci illa min aga eh fidiyatil aga sai dai fidiya wato ta wani abin nan laihi da yayi idan mutum ya yi laihi abin da malamai suka yi mai hukunci zaka ba da rago to wannan rago in ya yanka shi ba zai ci ciki ne ba waje za a saidi da sakamakon farauta idan mutum ya yi abin na farauta ya kashe wata dabba to zai biya kamata to wannan da ya ba su a kamata ba zai ci cikinta ba wannan gari da kuma alkawari shi ma ba zai ci ciki ne ba waɗe mulba isa amma waɗanda ba su ba ku ci kuma ku yamma abin na waɗanda suke matalauta alfaqiru ku yamma matalauci alfaqiru wanda an da alfaqar wanda an mai tsananin bukata ƙwarai, sai ka ba ka ci kuma ka yamma wani in ka ga dama ya halitta gare ka sun malaikadu ta fasahu ثم ليقضوا تففهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا وليطوفوا بالبيت العتيق ثم لقد تبصوا sannan dada su gusar da kazantarsu wato sannan dada bayan sun gama dada aje a gusar da sura da abisa kai ita ce ya gusar da su gusar da kazantarsu wato sura da abisa kai sai aje a aske ta ayyu zilu awsafahum su gusar da kazantarsu wa washa asihin da gashin su da duddun kuli wato sai su gusar da shi ka dole zuhuri kama aka yi wa wadda ta yi tsawo ita ma a gusar da ita a rage mata tsawo wale ya ɗauwahu wato abinan waliyuhu wato kuma su cika wa alƙawuran su minar hadaya wadda haya na hadaya da kuma abin nan layya duk wani alƙawari da an ka yi to sai a yi ƙoƙari a cika shi wale ya ɗauwahu kuma abin na su yi ɗawafi ɗawafin ifada ifada don yan an dawo daga arfa to akwai dawafi na farilla wanda ake ce ma dawafil ifada to sai su yi dawafil ifada bil baitil atiqa ga daki wanda adantacce kun ga dawafin dakin Ka'aba Allah ya ce ayi wal yadawu bil baitil atiqa lalle su yi dawafi ga daki yantaccen daki ay al haram wato harami saboda haka tunda shi Allah shi ya ce ai kun ga babu da ba daidai na ba mutum ya ce to ai ana dawafi ga dakin Ka'aba don haka mai Allah yi ne don ya dawafi ga kabari kabari daidai yake da ka'aba a wurinka kabari ba daidai yake da ka'aba ba ko da kabarin manzon Allah na ba daidai yake ga ka'aba ba don ka'aba Allah ce ai ibada wurinta amma kuma bai ce ai ibada inda kabari ba saboda haka ka yi kokari ka bincika ka bar wahal da kanka ka yi sabo kuma ka kira wasu gayi ne hadari biyu kenan hadari biyu kenan Allah ya gafarta mana qala ibnu abbas abdullah ibnu abbas ya ce samma bi sumiya yi ma ɗakin ka'aba suna yantacce la'anna Allah ƙahu don Allah ya yanta shi min tasalludil jababirati alayhi daga samun ikon azzalumai gare shi azzalumai da yawa sun su su mallaki ɗakin ka'aba sun ka kasa mallaka ta saboda haka fakan min jabbarin da yawa wani azzalumi mai girman kai sara ilaihi yatta inda ɗakin ka'aba liya hadima don ya rusa shi Kuma na Allah ta'ala minhu Allah ya hana daki ne ga wannan mutumi Allah ya kare daki ne misal abraha kun ga kamar abraha fa fa'ala Allah bihi ma fa'ala Allah yayi abin da yayi da shi kun ga so yayi rusa dakin ya kame ya abin na raƙon ma Abu Dalibi Abu Dalibi ya hito ya ce ba na raƙon ma na ya ce abin kunya kai ga ka kai a sarkin Makka in taho kuma ɗakin da shi kuka alfahari in ce za rusa haka ce ban baka raƙon ma ya ce a'a ba ni raƙon masu annan ɗaki ta yi ga da kai da mai ka gani yana bari ka rushe ni da ba raƙon mana ta ga ka ga ɗaki ne ya ce mai yan uwa ne kowa ya fito bar maka wallahi akwai tuna yau ko taɓa ɗakin gabe gama lahiya malam ka mai ajima sai gashi Allah ya aiko musu abin nan hijaratul masjid ya aiko musu duwatsu na narkakkar ƙasa duk an ka kashe zai ce na san shi na haka bai bari kowa ya taɓa ɗakin ba ai shi yasa kuka gani a arna bin rigimar da suka yi har yanzu ba su kai gare shi ba ai sun sani to shi yasa ɗakin ya zama yantacce Allah bai bari a taba shi ko taba shi yana kunya wa qala mujahidun li'annahu lam abna lan yumlaqadu da radda yake ba a mallakai ba radda yake wani kahiri bai mallakai ba wakila baitun karima an ce ɗaki ne mai karamci ai annal atika bi ma'ana alkarimi eh, an ce atike wato mai karamci kenan min qawliha a atakal khayla wa dayra wato kenan abin na eh, wato yantacce wanda yake mai kyawu na doki da tsuntsu to wannan kun ga ɗakin ka'aba kenan yantaccen ɗaki na ko mai mutunci kuma allah na nan fake da abinai ko gobe ko jibi ko taho da nihin sharri kun ji wani shigowa da ya da nihin sharri allah ya ce nuziki homin azabin alim daɗa balle ya ta zuwa ga ɗakin ka'aba shi yasa kuwa ganin duk dai abinda annan ba wai arna ba su zuwa ba amma halaka suka shi ya masu hankali duk wanda ya ta iya hito da bai koma ai suna shigowa daga kasashen da ba a damu da musulunci ba haka kasashen arana waɗanda yake musulmi guda gudana ai suna shigowa su shigo jirgi su taho da suna aiki hajji su taho amma wani yana komawa babu lahiya wani kuma ya mutu wani kuma in ya zo tsoro ya hana bai isa inda ka'aba sai ya tsaya can masauki yana sai da tuwo mun sha ganin su suna sai da tuwo mu bincika da ƙarshe a ce arna ne amma sun kasa iso an da ɗakin ka'aba sun kan taho makka a ɓoye amma ba za su iya wa inda ka'aba ba zalika wa ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور ذلك ونن wato kabru mubtada muqaddar ai al'amru zalika au ash'anu zalikal mazkur sha'ani kan shine wannan abin da aka ambata wa man yu'addim hurumatillahi duk wanda ya girmama dokokin Allah hiya ma yahillu intihakuha wato abin da ya halitta a keta ta fa huwa abina fa huwa ay ta'zimuha wato girmama dokokin Allah khairu lahu inda rabbi kowa ya girmama dokokin Allah to alheri ne gare wajen Allah ubangiji ne fil akhirah duk wanda ya girmama doka Allah bai walakanta ta ba to za ta zama alheri gare shi wa uhillal lakum al'an'am kuma ahalita muku dabbobin gida dabbobin gida raƙumi shanu awaki da tumaki an halitta muku akalan ba da dabe an halitta muku ku ci amma bayan an yanki an halitta muku ku ci bayan an yanki illa ma yutla alaikum tahrimu sai dai wanda an ka karanta muku cewa haramun ne fi hurma alaikumul maitatu a cikin farko abin nan suratul ma'ida to abubuwan da an ka ce muku can ba a ci dabbobin gida na amma saboda dalilin da aka faɗi a can shi yasa an karanta ce su wale sai sana'o mun katawan waye juzu abin na na fi abin na na illa ma yutula alaikum waye juzu an ya kuna wato muttasilan fi abin na na illa ma yutula alaikum wa tarimu lima arada min mauti wa nahwi in ya zan muttasilan kenan wanda ya gita ga mutuwa wanda ya mutu da abin da ya kama da shi mashana burin samina ausani ku nisanci kazanta na gumaka ku nisanci kazanta na gumaka a kazanta wato bautar gumaka da kazantar masu bautawa gumaka ku nisanci ta wannan yayi kamar wa rujuza fahajur ku kaurace ma wato al'adun masu bautar gumaka don musulmi ba zai bauta wa gunki ba amma yana yi wa ya dauki al'adun masu bauta wa gunki to ku nisanci abin nan a rijisa mina ausani wato daudodi na masu bautar gumaka min abin lalle bayani ai ba bu taha. ku nisanci bauta mata li'anna rijisun don kadanta ce wa shani bu qawlan zuri kuma ku nisanci magana ƙarya ku nisanci magana ƙarya wato ku nisanci shaida ƙarya ku nisanci magana ƙarya in an ce magana ƙarya wato mutum ya faɗi abin da ba gaskiya ba in an ce shaida ƙarya mutum ya ba da shi daga abin da ba gaskiya ba kamar da 'yan majalisa suka yi yanzu 'yan gwamnati na sa abu kawai sai ta kira wasu daga cikin suwa ne eh, shi na kaso a tsaisuwa sai su shirya wanda za su wanke shi da zuwa kawai sai su ce na kwarai na kuma sun san mugu sun sani to Allah ya ce ku nisanci shi da karya wannan 'yan kudin da gwamnati ka ba ku ku shi da karya sai yan addinin kuna ku yi hatara ku yi hatara shi da zur wato an haɗa ta wuri guda da shirka da Allah an haɗa ta wuri guda da shirka da Allah saboda haka haɗari gare ta ai alkalamun munhara magana wadda aka karkata an waƙi daga abin da gaskiya hakikanin gaskiya wa shahadatu zuri ita shaida zur qaribatul lishirki kusa take ga mushrikanci wanda ka shaida zur bai zan mushriki ba amma dai kame a jima yana iya zama mushriki iz hiya ihlalul haram dan ita halitta haram ne au tahrimul halal ko haramta halal ne kun ga abubuwan da ake yi kenan ko daga zaran gwamnati na son abu sai ta iza ma yan majalisa don doka ta ce sai an kai musu to amma ba a kai musu kai tsaye sai an yi mitin da su sai an kire su an yi mitin da su su wa illa ce ko san wani na da illa ranka yadda ka san yana da illa ce na sani wannan na ba ku wannan don ku tabbatar da an tsaisowa ne ku duk wanda za ku yi ku gyara kun sani da zuwa an kai rigima an kai rigima sai ce ai ƙuri'a sun san an yi mitin da su ai ƙuri'a ko da aka ƙuri'a su goma sha bakwai sai mutum goma sha biyu su ce na kware na shi kenan sai a ce an wanke shi to wa'ancan sauran nan da sun karige rage su an Allah waɗanga sha biyu dangane a gona 'yan wuta don sun yi shaidar zur Allah ya gafarta mana kuma ya shirya mana yan majalisar mu amin huna ba lillahi hunafa lillahi ghayra mushrikin bihi ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان sahihu kuma hunafa lillah ku yi kokari ku zama abin nan masu karkata zuwa ga Allah subhanahu wataala in aka ce matsala ta zo guda biyu wagga Allah yace ayi wagga abin nan ranka ya dade yace ayi to ku karkata zuwa ga Allah ku ajiran kai daɗi ku karkata ga abin da Allah ka so ko ba a samun ko ɗari ga zahiri to za a samu abin abu da yawa nan gaba a dai hankuli kuna ba alillahi ku karkata zuwa ga Allah ai musulmi na ku miƙa waya gare shi adilina kuna masu karkata an kulli dinin ga duk wani addini sai dini wanda ba addini ne ba gaira mushriki nabi kada ku shirka da shi ta akidu lima qablahu wa huma abin nan wa huma hunafa gaira mushriki halani mi alwaw wa man shirki billahi wanda yayi shirka da Allah baka ka annama karra haka yake misalin wanda ya shirka da Allah kamar misalin mutumin da ya fado ai sakar mina sama ya kamar wanda ya fado daga sama kamin ya kawo ƙasa ba ta taba wadairu sai tsuntsu ta ɗauke shi ai ta huzu tsuntsu ta kame shi suratin da abin nan da sauri kun ga bai san inda zai na ba ai ta hawi biyar riho ko kuma iska ta ta da shi ai ta skidu ta kada shi fi makanin sahika wani wuri mai nisa ga inda ya kaso ya tahi to misalin mushriki kenan wanda yake kun ga wanda ya fado daga sama kamin ya kawo kasa sai tsuntsu ya dauke shi bayan ya nisa sai iska ya anshe shi ga tsuntsu ya jewa shi wani wuri kun ga tun da tsuntsu ya dauke shi da hanya ta bace mai bai san inda zai na ba to duk wanda ka gani mushriki yana shirka da wani bai sa abin da ya kai ba ko ka gani a wadda wani bai sa abin da ya kai ba kuma bai san inda zai na ba ya dai san ba wani Allah zai na ba don ya bar Allah amma kun bai san inda zai na bayan da ya muwa ce a fada na a fada na ai fa huwa la yurja khulasu wannan mutum ne ba a kwadayin shari'a ce wato ba a zaton ya tsira ya Allah ka kare mu daga shirka zalika ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من al القلوب zalika yuqaddaru qablahu qablahu al'amru wato mubtada ai al'amru zalika haka dai al'amari yake wa man yu'addim Allah do wanda ya girmama dokokin Allah do wanda ya girmama dokokin Allah fa inna ita dokokin Allah ai fa inna ta'zima lalle girmama ta wahiya a abin albudun wato ya an ce abin shari'a shari'o'in Allah anan wato raqumma allati tuhda lil harami wadda ake basuwa hadaya kyauta ga harami bi an abin na bi an tussa hasana wato a kyautace ta wato wato tasmana a bata abinci ta yi kiba to wanda ya kyautace ta ta yi kiba ya gyara mata abin nan jikinta to wannan ya girmama shari'ar Allah anan haza wa inna abin na wa inna ta'azzum sha'air Allah lalle girmama shari'o'in Allah dakhilun ya shiga fi kulli shay'in cikin dukkan komi komi za ka yi in kai wa da Allah ya ce ka girmama dokokin Allah bal huwa mawdu'u sura shine ma abinda sura take karantawa wa minhu ma ta kaddamar kalamu alai daga ciki akwai abin abinda magana ta gabata gare min tarki taqalidil a'ma cewa mutum ya bar taqalidi irin na makaho ya ce komi shi sai wanda iske uwaye ne yana yi ya bayyana haka nan wa tarkil ibtida'i sannan a bar yin bid'a fi cikin addini a bakka ga bid'a cikin addini a tsaya a bi shari'a wa da kuli a fihi kuma a bar shiga cikin addini ala harafin karkace in ya ga alheri ya ce yana tare da ku in bai ga alheri ya ce ni ko can man tare da su wallahi ni ya ka ta zuwa ɗaya na nika ko can ni man tare da su to ba a wa addini haka nan gaba ɗaya aka shiga udkhulu fi silmi kafatan ku shiga cikin addini gaba ɗaya in mutum zai shiga musulunci ba a wasa ga addini fa yana saba amma in mutum ya shiga karkace fa yana saba wa khairu in abin da ya kaso ya same shi idma annabi sai ya natsu da shi wayalla in ya ga bai samu abin da ya kaso ba in kalaba ala waje sai ya dawo ga huska ta inda ya hito wartar da dini ya yi da ba addini to ba a yin hakan wa kadhalika fi ma ya'ati haka nan cikin abin da zai zo kama sanubayyinuhu insha Allah kama wanda za mu yi bayani ne insha Allah fi mawadi'i a cikin wurare ne wa ta'zimu fi kulli shay'in abinda a girmamawa ga dukkan komi wato girmamawa ga komi huwa ruhu shi ne ruhi ne ba ku gani yanzu idan abin na idan mutum ya ce ya yarda da Allah da baki ya yi sallah da gaɓoɓi nai amma cikin zuciya ta yi bai girmama Allah ba kahiri na yana nan kahiri nai ashe girmamawa fi kulli shay'in ga dukkan komi huwa ruhu ita ruhi ne ita girmamawa ita ce ruhi ba wai ka faɗi da baki ba dole sai ka girmama dole sai ka girmama saboda haka ku girmama Allah ku ji tsoron saba mai kama kala ta'ala min taqawul qulub kama wanda Allah ya ce ita girmamawa tana cikin takawa ta zuciya wato minhum daga al'umma fa innal quluba idza inqadat lalle zukata idan ta jayu tabbi abinda Allah ya ce li ta'zimi shay idan zuciya ta girmama abu asara jami'ul a'dai ila abina ila amalihi to sai ka ga dukan gabobi sun yi gaggawa sun aikata shi yanzu abin nan ga muna wajen abin nan tafsiri muke na azumi da zukatanku ta gasganta zuwa wajen tafsiri ko ba nan ba da zarar kuka tashi daga nan ya an jima da dare zukatanku ta girmama tafsiri kuna gaggawa ku ta wani wuri ku yi ku saurara zukatan zukatanku ta girma kuna gaggawa a yi da ku har ta tambayoyi kuka yi ɗaya eh, an ka sallama da sai an koma yin niyya kuna ta tambayoyi saboda kun girmama idan ba ku girmama ba ai ba ku damuwa da ta yi dai kuka ku yi tsayi misa da ba ku girmama sallar jana'iza ba an ba ku tambaya kanta don ba ku girmama ta ba sai dai mutum ya taidai shi tsaye kaka aka yi ta mhm. ya an ce allahu akabar ya ce allahu ba. a yau a gama bai samu komi bai ohani mata ce da komi ba sai a dora wani ya samu mutane to ai don zukatan ku ta girmama ba ne shi yasa ba ku tambayar da aka yi ta to e, e, ita girmamawa ga zuciya ita ce ruhin al'amari duka saboda haka idan zuciya ta jayu ga abubuwa sai ka ga sun yi gaggawayi ne walƙiyamu da kuma tsayuwa da wajibati da abinda a wajibi ne wani wabili da abinda a nafila a ciki ne wabila hadisi sahi ciki hadisi sahihi ƙala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manza allah ya ce ala ku saurara wa inna fil jasadi mudga lalle cikin jiki akwai wata tsoka iza salahat in ta gyaru salahal jasadu kullu duk jiki zai gyaru wa iza fasadat idan tsokar nan ta lalace fasadar jasadu kullu duk jiki zai lalace ala ku saurara wa hiyar kalbu ita ce zuciya da zaran zuciya ta gyaru to sai mutum ya zama na kwarai da zaran zuciyar mutum ta lalace to babu wani za a yi zanna kwarai saboda haka shi yasa ake cewa masu karantarwa a makarantun ne na addini to akwai ayyuka jajaye gabansu wato dunkule aikin biyu na dunkule aikin biyu na na ɗaya a koya ma yara karatu su iya a koya musu aiki dunkule ɗaya kenan na biyu shi babba a yi musu addu'a allah ya shirya su ya gyara zukatansu idan ka koya musu karatu sun ka iya ka yi minti goma kana koya musu karatu to a samu wani lokaci minti goma ana musu addu'a Allah ya shirya su aiki da karatu don in zuciya ba ta gyaru ba banza na ka koya mutum na zama malami ya lalace kuma bai zan aka kware ba mutum na zama malami kuma ya lalace saboda haka dole ne sai an samu waɗanga abubuwa Allah ya gafarta mana don zuciya in bata gyaru ba duka aikin banzana lakun fiha لكم فيها منافع إلى أجل مسمى ثم محلها ثم محلها إلى البيت العتيق to dabbobin nan da muka ambata lakum fiya kuna da cikin wa'annan dabbobin ai a sha'air wato na alamomi na shari'a mana budini wa alilhadai na raƙuman nan na hadaya wasu mai sha'air an ce mata sha'air li ha saboda ana tsaga gashinta bima tu'rafu bihi ha hadayu ana yi mata wata alama da aka gane cewa ita hadaya ce ka ta hane hadidatin kama suka yayyuka haka bisa namiha ga gashin tozonta sai a ɗansa yuka ga gashin tozonta to kun ga alama ce ta shari'a to ita wayannan dabbobi kuna da a abubuwan amfani da yawa cikin ta kar ku biha kamar hawanta kun ga raƙumi babu lahi a haushi wala amru alaiha a aza mata kaya bi ma la yadurruha da abin da bai cuta mata ila ajalin musamma zuwa wani ajali da an ka ambata waqatu nahari a lokacin da za a soke ta summa mahallaha sannan mahillinta wato bagiranta ai makana hillaha na hariha wato bagiran da ya halitta a soke ta ilal baitul atiqa sai an kai wajen ɗakin na yantacce ya an ka ce wajen ɗaki yantacce cikin harami aka nuni don haka shi yasa kun ga ana sokewa mina mina harami ta amma arafa ba harami ta ba mina harami ta amma arafa ba harami ta ba shi yasa ba a sokewa arafa dole sai an zo mina sannan aka sokewa ba ana nihi ba ka soke cikin abin na ɗakin abin na cikin ɗakin ka'aba ba a zubar da jini ciki ne ba a zubar da boli ciki ne ba a zubar da kazanta ciki ne abin da aka ni dai ta kawo inda a cikin harami illa dai abin da ya kamata ku ƙara lura da wannan aya da ta ƙara bayyana wato harami ba ko ina duk ɗaya yake ba kun ga an ka ce a soke dabbobi can wani wuri kuma cikin harami na an ka ce a soke su can wanda kun ga yanzu in ka jawo rago don ka shigo ɗakin ka'aba yan sanda ba ka kame ka ce ci kake ba amma bari ka shiga da rago cikin ɗakin ka'aba balle a yi magana wai ka tona ka soke shi to abin da ya kamata ku lura da shi kenan wato ɗakin ka'aba ba ɗaya yake da sauran abin nan wurare ba saboda haka ya halitta a soke wani wuri amma bai halitta a soke inda ɗakin ka'aba ba a ce wanda ya illa da atika wato zuwa wuri ne ba ciki ne ba ba fil da atika ba ai inda hu wal marad bihi al haram jami'u wa abinda aka ni harami dukkan duk inda a harami duk inda a harami to irin wannan magana ita wasu ke hujja da ita cewa to ya an ce harami ba cewa mun kai harami inda annabi ya ce harami ba harami na ba duk inda annabi ce harami harami na amma ba ɗaya da ɗakin ka'aba ba ba ɗaya da ɗakin ka'aba ba harami duk inda annabi ce harami harami na amma ba ɗaya da dakin ka'aba ba kamar yanzu madina duk inda annabi ce harami na madina harami na amma ba ɗaya da masallaci ne ba masallaci ne ɗaya ga yin sallah a baka lada dubu ladar da aka ba wanda ya sallah birnin kabi 27 sai an baka dubu duwa dubu 27 27 dubu 27 sau dubu su za a baka to amma ai ga masallatai ne cikin madina lada su guda da sallah masallacin gani muka magana ba bambanci masallacin raye a tiku ba allah ya gafata mana allah kuma ya tausaya mana ya azaita mu aikin hajji sau da yawa abubuwan gada mun ka karanta mu gane su a can dukan mu Allah shi muna muwafaka shi azaita mu aikin hajji abubuwan gada muka karanta mu gan su a can saboda rahama ta shaitanin raje bismillahir rahmanir rahim assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu wanda ya kwana biyu kamalan mata ne yake makwabtaka da masallaci idan ana sallah komi suna je ana sallar isha'i sun samu raka a uku sai last week ta ɗoke alagabar kamalan yaya za su cika sallar ga tasu ko akwai ta iya eh, wato in abin nan mutum ya fara sallah sai abin na na ya kasa jin limami na yi to tashi ya kai sai ya cika kamar da muka karanta da ku cikin sayin musulun in ba kumance ba game da mutumin nan da ya bi sallah sai liman ya ja sallah mai tsawo shi ka ya cika abita shi da ya ta yi wanda annabi ya yi magana kan matsalar to su ma cikawa za su yi amma dai su bayya haka masallaci in mutum in mutum na son ta bi liman to masallaci ta kasuwa hitowa haka yi hitowa haka ya a to masallaci in kuna so ku bi liman ku kulle gidanku ku sa mai gadi ku tawo ku masallaci ku yi sallah abinda aka yi kenan masallaci wato in ana so a bishi shi sallah masallaci aka tahowa ko dan ka tahowa masallaci ku bi liman kun ga su mata annabi da suna son su bi liman kun ga cikin ɗakin aisha gidan liman cikin ɗakin aisha yake amma hitowa suka yi su ta waje su abin nan su bi annabi kuma mun karanta da ku lokacin da aisha ta ba da wani bayani sun wasu malamai sun kace ita aisha a saman baya take wanga bayanin tabbasuwa sun ɗara ta sani ne su da asahun gaba kun ga shi tana hita sahun baya kamar da muka karanta da to wanda ka son hita ko bakin masallaci yake to kokari kai a hito mata annabi suna hito matan sahabbai na hito matan khulafa'ur rashidina na hito matan tabi'ina na hito har gobe mata na hitowa ko te masallacin madina masallacin annabi ya ga wanda yake kashi uku yake wanga gihi da wanga gihi kuna ganin katakon nan da kuna gani mata na a ciki suna aka kebe mata na a ciki kuna jin an ka bude musu zuwa rauda kuna jin har da buɗa suka irin waga buɗa taku amma ba ta sa an ka kai wanga shi ɗanu ka kudawa masallaci ba ce musu haka nan ba eh suna nan suna zuwa to can ma masallacin ka'aba in kun ta yi da ayyukan da aka yanzu kuna ganin wasu shirye-shirye da aka yi da kibe wa mata wani wuri wanda za su iso ha kusa ga ka'aba amma su ɗaya na an sa shamaki an shamaki su haka to kun ga tun da mata na zuwa masallacin annabi kuma bai taba hanawa ba har ya ce la tamna ima eh, allahi da layi kakku hana bayan allah mata masallacin allah to in kuna son ku bi liman ku taho ku bi shi in wadda ba ta iya tawa ta bi shi da tsaya can akwai hadisai wa kuma tana son tawa masallaci to ba a hana ta ba annabi ya ce ka ga abin da za su yi amma dai ni kam ni abin da zan ce ya taba ba nan ta dawo gida abin da zan cewa kenan saboda karatun nan nata ba wajibi na ba gare ta ba wajibi na ba amma ita idan nan wajibi ta to amma kuna iya tambayan manyan malamai wayanda su an tambaye su kila akwai abin da za su dibawa su ce ta ci gaba da jarabawa ta saboda haka na ce muku tambaya ce ga mayan malamai ya kamata a ita a rubuta ta ga mayan malamai don a samu ansa don ni wuri na ansar da aka samu <laughs> kunji ta <laughs> eh ba ta daɗi kuma na san ana iya samun ansar da ta hita kyawu saboda haka a tambayi manyan malamai wagga matsala Allah ya gafarta mana Allah gafarta malam wanda ya ce ma matarsa in ke ɗaya kin rage duniya ya barta kenan shin ya auren su yake